amsar tambayanka ta biyu kowane abu yana da wanda ya halicce shi amsa idan wani ya ce kowane abu yana da mahaliccinsa wannan kuskure ne duk abin da aka halitta yana da mahalicci fassaran kalma ta Allah shine ba a halicce shi ba duk abin da kaji an ce ga mahaliccinsa to ba Allah bane fassaran kalman Allah shine ba a halicce shi ba misali wani ya zo ya tambaye ka ya ce ɗan uwana abokina john an ba shi gado a asibiti kuma ya haihu za ka iya cankan cewa namiji ne ko na mace za ka iya canka yi ƙoƙari canka ba za ka iya ba ka kunna laspikanka za ka iya cankan namiji ne ko na mace zai haifa amsa na ce ɗan uwa john an ba shi gado a asibiti kuma ya haihu a ganin ka jinjirin namiji ne ko na mace za ka iya canka ko baka canki daidai ba ka jarraba namiji ko na mace mutane suna dariya me yasa za ka iya zaɓa ba za ka iya ba me yasa ko da za ka zaɓa za ka iya zaɓen daidai ka gwada mana na baka zaɓi namiji ne ko na mace ban ansa na mace mace ɗan uwa ka taɓa jin namiji ya aihu yanzu ka gane ka san kai kuskure irin wannan kuskure ne kai ka tambaya wa ya halicci ubangiji to tunda ai namiji ba ya aihuwa to me kawo tambayan cewa namiji ne ko na mace zai aihu ina fatan ka gane yanzu dai na san cewa ka fahimta namiji baya aihuwa me ya kawo tambayan dan namiji ne ko na mace saboda haka in kana tambayan wa ya halicci Allah ma'anar kalmar ubangiji wato Allah shine wanda ba a halitta ba da ka ce wa ya halicci Allah to ba Allah kake nufi ba ba abin da yake kama da